من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبطرك حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام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 wanda yau goma sha biyar ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai, wanda kuma ya dace da hudu ga watan uku miladiya dubu biyu da da shida. muna cikin Suratun Rahman wannan surata hamsin da biyar a bisa jerin surorin Alkur'ani. sura ta arba'in da uku ta fuska saukar da wahayin alkur'ani muna cikin wannan sura wanda gashi mun tashi aya ta saba'in daidai kada mu manta Allah subhanahu Ta'ala ya sifanta mana aljannatai guda biyu maɗaukaka wanda da yawa daga cikin malaman tafsiri suke cewa aljannatai ne na wanda suka yi ihsani to sannan kuma Allah ya ce wa min dunihi ma jannatan kuma ƙasa da su kuma da bayan su akwai wasu aljannatan guda biyu wanda su ma muke cikin bayanin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya tanada a ciki Allah ya ce fihinna khairatun hisan a cikin wannan aljannatai guda biyu akwai nagartattun mata kuma wanda suke ainihin kyawawa fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da mutane hurun matsuratun fil su masu tsananin fari masu tsananin baki na ido ne kuma maqsuratun wanda an taƙaita su an kawwame su fil a cikin tantuna fabi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu lam yatamithunna insun qablahum wala jan kafin su yan aljanna babu wani dan adam ko aljani da ya taɓa shafar su فبأي آلاء ربكما تكذبان da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da mutane muttaki'ina yan aljanna suna kishingide ala rafrafin khudrin akan filalluka wato abin nan filalluka ko kuma shimfiɗu farra wa abu abqariyin hisan da kuma kilisai na alfarma kyawawa tabaraka fabi ayi ala tuka tukaziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da mutane tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram albarkatun sunan ubangijinka sun yawaita wanda shi ne ma'abucin girma da ɗaukaka da kuma karimci. Wannan su ne ayoyi na ƙarshe-ƙarshe ko na ƙarshen wannan Sura mai tarin daraja. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fi hinna, kun ga ana ta maganin fi hima, fi to na kuma sai aka ce fi hinna. Al'imam Ibn Husaymin rahimahullahu ta'ala ya ce a nan wala'alla an yi la'akari ne da yawan aljannatan duk da nan an ce wa min duni ma jannata ne to wancan jannata ne wannan jannata ne wannan jannata ne wancan jannata ne to kaga sun haɗu sun zamo jam'i to shi yasa ba a ce fihi ma ba sai aka ce na a cikin waɗannan aljannatai khairatun isan akwai mata nagari nagartattu kuma wanda suke kyawawa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa mafi alherin mace wacce idan ka kalle ta ta burge ka ta sama farin ciki a cikin zuciya kuma idan ka fita baka nan to za ta kare mutuncinka a kankin kanta da kuma ainihin dukiyarka to kaga kenan wannan sifa ce kyakkyawa bayyananniya da kuma koyayya da aka ce fihin na khairatun khairatun wannan sifa ce ta koye ma'ana nagartattu ne na kirki ne masu kyawawan halaye masu kyawawan ɗabi'u wannan abin da yake ɓoye kenan saboda shi kirki ko kishe sa ba a goshi ake rubutawa ba shi sanya mutum zai zo ya auro wata wadda takan zama alaka kai da a ce shi sharrin a fuska ake rubutowa to da ka hango ta sai ka kauce to amma abin da yake ciki daban abin da yake boye daban to su sai Allah ya soma faɗin nagartarsu ta boye ya ce khairatun na kirki ne nagartattu ne sannan kuma sifa ta waje isanun kyawawa ne duk abin da ya amsa sunan kyau tun daga fuskar su daga duk wata gaba da Allah ya musu a jikinsu to babu wani abu wanda za a iya kushewa ko a ce ainihin bai yi ba sai yace fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karetawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai aka ce hurun kalma ta alhur jam'i ne na alhaura alhaura shine mufradi alhur shi kuma shine jam'i macen da ake kira alhur ita ce wadda farin idanta yayi fari kan, bakin kuma ya zamo kirin to wannan ita ce ake kira alhaura ba bai da idanuwa ina ce in ga wata da za a na wata kwari tana ciwon ido ko kuma Allah ya kiyaye dai wani abin da eh, amma dai ganin dan ido a wajen mace ba abin yabo bane gaskiya Yadda in akwai wata matsala wannan kuma sai a nemi magani to Allah subhanahu wataala ce hurun masu fari da kuma bakin idanuwa ne kuma wanda suke idanuwa wanda yake arifin sun bayyana sosai sannan makasuratun fil khiyam wanda ya zama an kawwame su an alkinta su a cikin hemomi to idan aka ce hemomi kai abinda kake iya tunawa tanti wata 'yan rumfa kar tunanin kai ce to ko a cikin wasu 'yan ɗakuna aka sa su aka kulle su idan ka kalli tafsiran malamai ana faɗin wato ainihin ita wannan hemar ko tantin ta kai mil kaza faɗinta tsawonta ya kai mil kaza wasu ambaci wajen mil arba'in tsawo sannan kuma faɗi haka to kaga yanzu aiko cikin garin nan ba na ji cewa zai kai mil arba'in tsawonsa da faɗin sa to kenan in ma ka kaddara ka bashi a mil arba'in to sai a ce wannan garin shi ne a matsayin faɗin tanti ɗaya to ashe ka ga tanti ne a yalwace ba a takure ba irin yadda kake tunanin wasu 'yan hemomi da rumfuna da ainihin ake kankafawa to Allah sai ke ta maqsuratun fil kuma wannan bai hana cewa suna kaiwa da kawo wasu da dukkan abubuwa da dan adam yake so na walwala ba abin da sa aka ce makasuratun domin ba su da buƙatar wasu abubuwa a waje wanda dole ne sai an fita sannan bukata kaza ga ma'aikatan ta tabbata al-imam ibn kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa da ya zo yana faɗin bambanci tsakanin wa'yantan waliman khafa makama rabbih jannatan da kuma wa min dunihi ma jannatan yace to ko wannan in muka auna tsakanin sifofin wannan matan da wa'yantan to za mu ga cewa wa'yantan sun ɗara wannan can an ce fihin na ƙasiratu ƙarfi hmm. nan kuma sai aka ce maƙasuratun ya aka ce ta tsarfi su da kansu sun taƙaita ganinsu a bisa kallon wa'insu mazaje sannan kuma sun datse kallon mazajensu daga kallon wasu mata to kenan su ne alfa'ila su suka yi aikin nan kuma sai aka ce maka suratun an kawane su an taƙaice su kaga wanda ya aiki da kansa shi za a fifita akan wanda shi kuma aka yi aikin a kansa ina fata an gane wato kamar a ce an alkinte su an kawwame su yadda ainihin ba yawo suke suna kaiwa da kawowa ba ita to ko wannan sifar ta nuna fikon wa'ancan akan wa'annan tare da cewa dukkanin su dai wato ainihin uruban a taraba kamar yadda ainihin alkur'ani ya ambata ibn kafir in ka san tafsirin sada da imam bagawi za ga sun kawo hadisai wanda suke maganin adadin matan aljanna ibn kafir yake cewa yadda ainihin hadithin tirmidhi ya zo talakan yan aljanna wanda shi ne ƙarshe a adadin mata to ba zai kasa samun mata saba'in da biyu ba wannan shi ne kusan za ka iya cewa kamar na baya-baya wane mutum Allah ya datar da mu to Allah subhanahu wata'ala ke cewa su qiyam suna cikin himomi sai ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai ce lam yatmithunna insun qablahum wala jan wani dan adam ko wani aljani bai taba shafar ba kafin mazan su na aljanna fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai Allah ce muttaki'ina ala rafratin su yan aljannan nan suna kishingide akan waɗansu fululluka rafraf malaman tafsiri sun faɗi ma'anoni biyu wasu suka ce shine alwasa'id ko alwisadat fululluka matasan kai wasu kuma suka ce a rafraf wani nau'i ne na shimfiɗa mai laushin gaske ta ƙasaita wanda sai wanda suke yan babban aji to su ne suke samun irin wannan shimfiɗin to Allah da yake cewa ala rafratin khudrin suna kishingide akan shimfiɗu kwarra ko kuma kwarran matasan kai wa yin hisan da kuma wato ainihin kilisai wanda suke masu ƙaye da ban sha'awa kalma ta al'abkar larabawa suna magana ko suna amfani da ita akan duk abin da ya zamo wato tilo a wannan lissafin a wannan ajin idan mutum ya zamo mai kwallwa mai kwakwalwa mai wato basira sai a ce haza abu kariyun fi shabab idan mutum ya zamo karfa a cikin karfa fa kowa karfi sai a ce haza abu kariyun fi aqwiya manzo alaihi salatu wasalam lokacin da yake faɗin mafarki da yayi wanda yake nuna jerin halifofinsa Allah ya ƙara masa yadda manzo alaihi salam yake cewa na zan a mafarki a bakin wata rijiya sai na ɗauki guga na saka na jawo iya gugunan da Allah ya bani dama na jawo to sannan da na aje sai abubakar ya ɗauka shi kuma sai ya jawo guga biyu amma akwai rauni a wajen wannan jawowar tasa Allah ya masa rahama sai ce to daga nan sai Umar ya ɗauka yace falam ara abqariyan ya fari faryahu ban taɓa ganin zakakuri da yake dan ruwa irin dan ruwan Umar ba kun ga anan sai malamai suka ce wato ma'aiki alaihi salam Allah ya nuna masa yadda jerin halifofi suka biyo bayansa kun ga sai na abubakar Allah ya kara masa yadda shekara biyu kadai yayi ina jin ko akwai wasu ɗan watanni biyu ko wani abu mai kama da haka da wasu 'yan kwanaki kaga kenan sai ce ya dawo sau biyu ma'ana kamar shekara biyu da yin shi ne ishara akan dawo gogansa sau biyu to kuma me yasa aka ce wa fi naz'ihi ba'afun a wajen dawo wasu akwai rauni saboda sai na abubakar ya fuskanci kalubale ba na wasa ba wannan shekara ta sabiyu ya fuskanci kalubale na makiyan addini na ciki da na waje ya zamo in ban da Allah ya ci zaka da al'amura ba za su iya gudana ba kun ga akwai wanda suke kauyawa suka ce sun yi ridda saboda haka sun daina ba wasu suka ce suna musulunci amma sun daina ba da zakka wasu suka ce sun bar addinin gabaki daya can kuma a wajen sham ga ainihin nasara nan su ma suna shirin kawo musulmi alifin farmaki sai na bakar ya samu kansa a cikin hali mawuyaci amma kuma ya tsayin daka kuma Allah ya ba da nasarori masu yawa a ciki to sannan sai ya ambaci ainihin Umar shi kuma sai na Umar kun ga irin nasarori da Allah ya ba shi a cikin wannan jagoranci nasa kusan sai na Umar ya shekaru kusan goma sha ɗaya ko sha biyu a halifantaka kuma aka bubbuɗe garuruwan kafirci zuwa musulunci aka samar da injaza masu yawan gaske wanda ba a yi su ba kafin zuwan sai na umar allah ya kara musu yadda ga baki daya to shahid ya ce falam ara abariyan ban ga wanda yake zakamuri karfa ba ma'ana a cikin kula kulafa'ur rashidun babu wanda ya zamo zakamuri kamar sai na umar ba wanda ya nuna ƙarfin hali da jarunta da wato ainihin zagewa kamar sai na umar saboda shi baya zargin bai tsoron zargin mai zargi in dai abu daidai da to zai yi shi kai tsaye baya shayin kowa to shahid da aka ce lam ara abu qariyan ya ce wa abu yin bisar wato saboda haka kenan shimfiɗa sai wacce take ainihin a mabi na irin wannan shimfido din, ainihin babu mai kyau irin ta fabi ayi ala rabbikuma da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangiji ku kuke karyatawa ya ku jinsin aljanu da mutane Allah sai ce tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram albarkatun sunan ubangijinka sun yawaita ma'abucin girma da ɗaukaka da kuma ainihin karimci to idan muka duba ana sai aka ce tabarakasmu rabbika kalman tabara ta zo a cikin alkur'ani kusan har sau tara wanda an jingina zuwa ga Allah kai tsaye a sauran wurare ba a wajen suna ba misali tabarakan ladhi nazzala alfurqana ala abdihi Kuma sai aka ce allazi ismul mawsul ne wanda yake na Allah subhanahu wata'ala tabarakan ladhi bi yadihi almulk huwa ala kulli shay'in qadir تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا kun ga duk wannan an ambaci tabaraka tabarakallahu rabbul alamin tabarakallahu ahsanul khaliqin tun daga tabaran sai sunan Allah kai tsaye nan ko sai aka rabbika to akwai abin da ke kira al-ismu da kuma al-musamma in muka ce al-ismu sunan al-musamma shi kuma mai sunan to anan ana nufin an shafe wani mudafun ne akwai wani mahazufin muƙaddar ko kuma a'a ko ko akwai wani muqaham wato wani abu da aka shigo da shi wasu malaman tafsiri suka ce shi alismu mubhamun wato an sako shi amma abin da ake nufi shine al-musamma kenan a bisa su su tabirin da aka ce mu rabbika sai ya zama kenan tabaraka ko kuma tabara rabbuka wato sai ya zama kenan rabbu shi ne tun da kun ga shi shi ne wato ainihin abin nan sunan Allah kai tsaye subhanahu wata'ala domin ar-rabbu sai da cikin sunayen Allah to sai Jamaluddin ne. qasimi yace wal Allah abinda ake nufi a nan saboda ba mu san zatin Allah ba sunayensa kadai muka sani to sai aka yi amfani da shi suna ɗin. kenan Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik har zuwa ƙarshe su ne sunaye da muka sani na Allah ya haka ce faɗi sunayen Allah su za ka zana haka ne ko ba haka bane amma babu wanda ya san cewa ya zatin Allah yake subhanahu wata'ala sai ce to wani Allah shine dalili sai aka kawo sunan domin shi sunan shi muka sani to amma malamai dama suka ce a'a wannan ana so a nuna mana da shi al-musamma din da alisim ɗin to duka matsayinsu babba ne ba na wasa ba domin na farko shi sunan Allah subhanahu wa ta'ala albarkatunsa ba za su iya lissafuwa ba domin akwai abin da idan sunan Allah ya shiga wannan abin zai halatta idan aka cire sunan Allah kuma ya zama haramun kamar me kamar yanka dabba da za a zo a yanka dabba aka ki ambatan sunan Allah to in dai da gangan wannan dabba ta zamo mushi wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqun kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah a wajen yanka shi ba domin wannan ya zamo fitewa daga yi wa Allah biyayya to kaga kenan yanzu kalman bismillah na soma da sunan Allah za ta halatta dabba wanda rashinta kuma zai haramta wannan dabbar sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa duk mutumin da ya yi nufin zai kusaci iyalansa sai ya ce bismillah Allahumma jannibna shaytana wa jannibi min mara zakatana ina so ma da sunan Allah ya Allah ka nesanta shaitan daga barin mu kuma ka nesanta shaitan daga abin da ka azurta mu da shi na haihuwa mahaiki alaihi salam yace to duk wanda yayi wannan wannan saduwa Allah ya kaddara haihuwa namiji ko mace to Allah zai kiyaye shi daga sharrin shedan to kaga bismillah anan ibnu usaymin yake ta wannan ya nuna wato shine babban kan dagarkin karuwar 'ya'yanka daga sharrin shedano kada ka je kai ta make-maken neman wato ainihin maganin shedanu maganin iblisai maganin kaza kaza da sauransu a can ake baro ainihin fa'ida sannan yanzu ko da a farauta sai kake karanka wata barewa wata gada wani zomo ta kace bismillah ka tuna karanka ya bi shi a guje karanka da ya je ya kashe shi kuma ya galgala to ya halatta wannan naman ka ci daidai yake da wanda ka yanka kace bismillah sakamakon sai da kai bismillah ka tura karen naka haka nan idan kibiya ce ko wani abu da ake harbi da shi kai bismillah ka harbi wani abun harbi sai ya mutu to wannan bismillah da kai ka harba kaman ka kwantar da wannan abun kayanka to kaga wannan yana nuna shi sunan Allah ba karamin tasiri gare shi ba sannan hadisi ma yana cewa kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillah a wata riwaya fa huwa ajzam abtar aqfa duk wani abu mai muhimmanci da aka soma shi ba da sunan Allah ba to wannan abu ne mai yankakkiyar albarka mai gutsurarriyar albarka mai girbabbiyar albarka hadisi ne asali ba ifi to amma ibnu hajar da kansa yana cewa wannan hadisin saboda uruk dinsa akalla zai zamo hasanun da gairihi idan ka hada hanyoyinsa wannan zai nuna kenan ashe duk abin da za ka yi in dai kana son albarkarsa zamanka bismillah tashinka bismillah cin abincin ka, abincinka shigarka fitarka ya zamo da sunan Allah shi yasa hatta fita daga gida bismillah kharajna shigo bismillah walajna ma'ana duk lokacin da zaka ambata sunan Allah to Allah zai sa albarka a cikin wannan abubuwan shi ya sanya Umar ibn Abi Salama lokacin da ya zo ma'aikiyar da Salama yana cin abinci ya duma hannu manzo Allah sallallahu yace ya gulam sallilla wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya kai wannan yaro in zaka ci abinci ka fara da sunan Allah sannan ka ci da hannunka na dama sannan ka ci abin da yake ainihin gabanka to sai anan malamai suka ce kenan nan da aka ce tabarakas murabbika shi sunan ake nufi ba al-musamma ba kenan shi kansa sunan yana cike da tarin albarka ta yadda inda za ka ambace shi a cikin dukkan abin da ka sa gaba to za ka ga nasarori a cikin wannan abin ibn usaimin ma a tafsirin sai ke cewa shi yasa wasu malamai suka tafi akan cewa mutumin da yayi alwala bai yi bismillah a farko ba ma alwalarsa ba ta yi ba akwai malaman da suka tafi ainihin akan haka to almuhim Allah sai ke cewa tabarakas rabbika bil jalali wal ikram shi dikan nan Allah subhanahu wataala shine bil jalali ma'abucin ɗaukaka da kuma girma to anan sai malamai suke ta to tunda haka ne Allah shine ma'abucin girma da ɗaukaka to kai ma a cikin ka da mu'amalar ka da duk wani faɗi tashinka ya zamo akwai girmama Allah akwai mutunta Allah kuma duk abin da zai amsa sunan girmama Allah to yi ƙoƙari ka aikata wannan shi ya zo a hadisi cewa inna min ijlalillahi ikrama bi shaybati almuslim wa bi sultan almuqsit a wata riwaya sannan kuma abin nan wa hamil qur'an ghayra ghali fihi wala jafin an cewa yana daga cikin girmama Allah girmama wanda ya yi furfura a musulunci matasanmu ƙalubalenku furfura wata ni'ima ce ta Allah ba kowa Allah yake ba shi dama ya kai wannan lokacin ba duk wanda ka gan shi da furfura ka tabbatar sai da ya so mai ma Allah su duda sannan kai ma Allah su duda sai da ya soma faɗan a ila illallah sannan kai ka faɗe ta sai da ya soma azumi sannan kai azumi duk wani abu na ibada sai da ya sannan kai to daga cikin girmama Allah ka girmama wanda ya furfura a musulunci da wannan nake so in ce ya ku matasan mu yan social media ku ji tsoron Allah akan mutuncin mutane musamman malamai ku san kalmomin da za ku dinga faɗa ko ku rubuta akan wanda ya fi ku shekaru duk wanda ba ya mutunta wanda ya fi shi shekaru shi ma ba za a mutunta shi ba duk wanda yake wulakanta na gaba da shi to shi ma san za a wulakanta shi saboda haka idan ka girmama na gaba da kai kamar ka girmama kanka to shi sa hadisi yake yana daga cikin girmama Allah duk wanda ya kurkura a musulunci ya zama kana ainihin mutunta shi sannan wanda yake shugaban ka a musulunci shi ma ka dinga mutunta shi wannan abin ya mana karanci zai yi wahala yanzu a ce akwai shugaban da ya tsallake ruwa ya matse wando a wajen matasanmu na yau wanda ba za a iya faɗa masa bakar magana ba ba za a ci mutuncinsa ba ba za a yi masa wani mummunan lakabi ba ko ma a zage shi da wahala a ce yanzu akwai wani shugaban da ya tsallake wannan kadarkon a wajen matasanmu to wannan ba tarbiyya ba ce wannan ba daidai ba ne ba yana daga cikin tarbiyya idan ka ga mai furfura a musulunci ko baka san kowa ne ba ka gan shi a lokacin yadda da yake neman wani taimako yi masa wannan taimakon in ka gan shi da wasu kaya da za ka iya ɗauke masa baka da wani uzurin komai karɓi wannan kayan ka kai masa Wani Allah idan ya ce yaro Allah ya maka albarka Allah ya sa ka gama lafiya ila a dace da lokacin da Allah ke amsa addu'a ko ba tsarki ko ba alwala ko ba a masallaci ake ba idan aka ce amin yan amin suka ce amin to wallahi wannan addu'a ta tabbata gare ka ma a hir da wulakanta wanda yake da shekaru idan ya fita da ƙarshe sai Allah wadaranka aka yi rashin sa'a aka dace da lokacin amsa addu'a to kai ma ta bi ka kenan Allah kiyaye to sannan kuma da girmama ma'abucin alqur'ani wanda bai wuce gona da iri a cikin sha'anin alqur'ani sannan kuma baya kasa kai iri gona shi sai da na'umar in muka duba ba ma mai furfura a musulunci ba Sai sayyidina Umar ko mai furfura a kafurci to sai na'umar Umar yakan tausaya masa akwai lokacin da sai sayyidina Umar ya ga wani yahudi yana aikin wahala ga furfura ga wahala sai na umar sai ce ba zai yiwu su biya jizya suna da ƙarfi kuma mu bari su tozar da sun tsufa ba sai ya ce a zai a yanka masa albashi a baitul mali a dunga bashi iya rayuwarsa ku duba karimcin musulunci hmm. ba musulmi ba ne amma gwamnatin musulunci ba ta yadda ya wulaƙanta ko ya tozarta ba to shi yasa kullum in dai aka sami nagartaccen musulmi wanda ya san musulunci ba suna ba ne in yi shugabanci akan ga adalci amma in ya zama suna wannan kuma wani abu ne daban Allah ya datar da mu saboda ka Allah subhanahu wataala sai ce tabaraka ismu rabbika bil jalali wal ikiram. albarkatun ubangijinka bil jalali ma'abucin ɗaukaka wal ikiram da kuma wato ainihin baya-baya ko kuma karimci sun yawaita wannan kalma ta ziljalali wal ikiram suna daga cikin kalmomi masu tsada wanda wasu malamai ma suka ce a cikinsu ne ake samun ismullahi al'azam shi yasa ma'aiki alayhi salam yake cewa alizu bi ƙauniya ya zal jalali wal ikram ku jajirce ku nace akan wannan kalmomi guda biyu duk addu'ar da za ka yi ana so ya zamo wannan kalman tana daga cikin wanda kake ambatawa in kai addu'a ka ce Allahumma taqabbal ya zal jalali wal ikram suna da matukar muhimmanci shi yasa ma'aiki alaihi salam za ku ga hatta idan ya sallame daga sallah idan ya ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah zai ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkatunka sun yawaita sun dadu ya kai mu abucin daukaka da kuma baye-baye shi ne ainihin al'ikiram al'ikiram shi ne ainihin baiwa da karimci wanda yake mara ƙarewa mun faɗi wannan ba daɗewa a cikin farkon wannan sura cewa karimcin Allah bai a kan mutanen kirki ba a ce su kaɗai Allah zai yi wa karimcin Allah bai a kan wanda kaɗai suke musulunci ba shi yasa da Allah ce amman yujibul iza da ahu. a nan malamai suka ce almufar ko da kafiri ne ya shiga a cikin takura ya yarda Allah kaɗai zai ba da gudunmuwa to Allah zai ba shi gudunmuwa shi yasa Allah bai ambata kafirai ke tawo idza massakum kuma durru fil bahri balla man tad'una illa iyya falamma najjakum ila barri arabtum wannan sai ya nuna ashe kafiran kansu in sun shiga matsala tashin hankali suka kira Allah to zai nuna masa shi karimi ne zai nuna masu cewa shi mai tausayi ne wanda ba za ka taɓa samun wannan sifar mu a wajenmu ba illa man rahiman ba yanzu a ce wani kangararren ka ya kangare maka ya maka rashin mutunci da ba ka tsina tarko so kake faɗo a ciki to sai matsala ta samu ya yana cewa mai gida na san dai bai kyauta ba to dai yanzu ga harin da ake sai sai ai dama irin wannan ranar da ke jira eh dama ai lati zan kama to Allah subhanahu wataala wannan ba sifar sa bace ba duk lokacin da kai yadda shi Allah ne to zai nuna ma shi Allah ne subhanahu wataala ko kai na kirki ne ko ba ne kirki ba to saboda haka dai wannan kalma tana da cikin kalmomi da ake so a dunga jajircewa ana ambata su a wajen addu'o'i a cikin tafsiri yake cewa fihinna yace ayyul jannatayn a cikin wannan aljannatai guda biyu khairatun yace ai wa ma fihima ma'ana a cikin aljannatan da ma abin da yake cikin su khairatun yace shine akhlaqan akwai nagartattu ta fuskar dabi'u hisanun kuma wanda suke kyawawa wujuhan ta fuskan wato ainihin fuskar su idan an kalla fabi ayi ala'i kuma Tukaziban, da wannan ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ya ku jinsin mutane da aljanu sai ce abi khairatin hisan an bi gairi hinna. shin da wayannan nagartattun matan kyawawa kuke karyatawa ko ko da wanin su yace hur yace shadidatun sawadul uyun wa bayaduha masu tsananin bakin ido ne da kuma farin ido ma'ana farin mai tsananin fari bakin mai tsannin baki makasuratun yace masuratun wanda ya zama an suturce su an alkinta su fil khiyam a cikin hemomi yace min durrin mujawwaf wato a wani zinari wato hemomi na wani zinari wanda ainihin aka rarake shi mai tsananin kyau yace mudafatan mudafatun ila al-qusur anan sai aka jingina su zuwa ga ainihin kusur wato kamar a ce dogayen abubuwa gine-gine sai ce shabihatun bilhudur sun yi kama da 'yan ɗakunan da ake ma 'yan mata alhudur al'adar larabawa idan suna da 'ya'ya mata da suka taso to sai iyaye su yi ma 'yan matan ɗaki ba nisa da ɗakin iyayen ɗakin ta ne ita kaɗai ko ita da yayarta ko ƙanwata wanda sun taso domin ya zama iyaye suna jin shigar su ainihin da fitarsu domin kula da tarbiyyarsu to ne ainihin abinda mai tausiri yake faɗa a nan tabi ayi ala rabbikuma tukazziban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yace a bi hadhihi shin da waɗannan gemomin ne an bi ko da wani wannan lam yatamithunna insun qablahum yace azuwa azwajihinna babu wani ɗan adam da ya taɓa shafarsu kafin mazajensu. wala jan hakanan babu wani aljanni da ya taɓa shafar su kafin mazajen su wato wanda suke da aljanna fabi ayi ala rabbikuma tukaziban da wanne ne daga cikin manyan manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa yace muttaki'ina ay azwajuhun azwajuhunna ma'ana mazajen wannan mata da aka ambata suna kishingide sai ce wa irabuhu kama taqaddama da irabinsa kaman wancan da muka ambata muttaki'ina ala furshin bafailuha min sabarat kun ga muka ce muttaki'ina hali ne na a ce mutaki muttaki'in ko kuma wato ainihin ya yattaki'un ko abin da ya kama da haka ma'ana suna kishin gida suna masu jin daɗi suna kishin gida yace ala rafratin khudurin akan wasu nuka kwarra jam'u rafrafa ya ce dabe na rafrafa ai bustun wato shimfidu an wasa'id ko kuma matasan kai wa abu ƙariyin hisan da kuma waɗansu kilisai masu tsananin kyau ya ce jam'u abu ƙariya ya ce a wannan da aka ce abu ƙariyin to kaman jam'i ne na abu ƙariya ya ce ayyuka na fisu wato shi ne daddumomi asluha min abqar wanda asalin inda ake saka wannan shimfidu daga abqar sai ce mawdi'un wani wuri ne kasirul din mai yawan aljanu wa qaryatun bina'uha fi gayatil husn kuma shi abqar wani binni ne wanda gine ginen sa sun kai matuka a wajen kyau sai ce wa abqariyu idan aka ce al-abqariyu al-kamilu min kulli shay' duk abin da ya samu kamala a fagensa sama da komai to shi ne ake kira da ainihin afgari fabi an yi ala irobi kuma ba da wanne kuke karyatawa daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku ya ko jinsin mutane da aljanu sai ke abi shay'in min min hadhihi ba shin da ɗaya daga wannan abubuwan da aka ambata ne kuke karyatawa an bi ko da wani wannan sai ce tabaraka ismu rabbika bil jalali wal sai ce ai tanazzaha ismu rabbika sunan ubangijin ka ya tsarkaku ya muhammad bil jalal ma'abucin girma ayin kibriya shine kasaita wal ikram da kuma ainihin baye baye ai al'in'am wato ni'imantarwa da mu'minina ga mu'minai sai ce kutimatis suratu bima bada'at bihi sura ta cika ko an cika ta da abin da aka fara ta da shi washtamalat ala zikri anwa'in ni'am kuma ta tattaru a bisa ambatan dangogin ni'imomi a duniyawiyya wanda suke na duniya wal ukhrawiyya da kuma na lahira li awliya illahi karim ga masoya Allah subhanahu wata'ala mai girma da daraja da kuma ainihin baye-baye to kamar yadda muka sani ita suran tana da fabi ayi ala rabbikuma tukaziban wanda suke har nawa muka ce 31 wato zaka ga yadda malamai suke da kikkiawan istinbadin abubuwa to shine nake so na karanta mana abinda da al-Qasimi ya ambata a tafsirinsa akwai tafsirin sa mahasin ta'wil to ya kawo maganganun malamai da suka faɗi wato ƙwarewa ko gwanancewa da aka yi a wajen jero fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban to sai kawo abu na shekul islam bin taimiyya ya ambata a cikin littafin sa mutashabihul ƙur'a ga abin da yake cewa sai ce zukirat hadhihi ayatu an ambaci fa ayi ala rabbikuma tukazziban ihda wa na marra har so talatin da ɗaya samaniyatan min ha zikirat aqiba ayatin fiha tidadu ajaib khalqillah wa bada'i sun'ihi wa mabda'ul khalqi wa ma'aduhu ce takwas daga cikin a yi ala'i in ƙur'ani yana gaban ka ikal lissafo ce to zaga an ambaci takwas a cikin wannan ɗaya. bayan an bato lissafin abubuwan mamakin halittun Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ƙwarewa a cikin ayyukansa da kuma yadda aka somo a halittar ɗan adam da kuma yadda ƙarshen ƙarshensa yake kasancewa ya ce to in muka duba wannan abubuwan mamaki da suke nuna ƙwarewar Allah da wato gwanance wasu a cikin ayyukansa da halittar ɗan adam da ƙarshensa to wannan fabi ayi ala isko takwas aka ambace ta a bayan wannan takwas kenan ko yace thumma sab'atan minha aqiba ayatin fiha zikrun nari wa shada'idha wa shada'idha yace sannan sai aka ambaci fabi ayi ala guda bakwai wanda su kuma ƙarshen ambatan wato wuta da tsananta tsanantanta bi adadi abwabi jahannam wanda adadin ƙofofin wuta nawa ne bakwai laha abuwa. Ya ce to kaga da aka ambaci azabobi da narko wannan sai kun babi ayi ala'i bakwai sai ta ratsa a wannan kamar ana babi ayi ala'in nan ta zo adadin kofofin wutar jahannama sai ce wa husnul zikr ala'i ya yace da kuma irin nuna ni'ima da Allah yayi na bayanin ambaton wannan narkon kamar yadda muka faɗa sai ce li'anna min jimatul ala domin yana daga cikin jimlar ni'imomi rafa'ul bala ya zamo an ɗauke wa mutane alifin bala'i ko kuma a jinkirta a kuba. to yanzu ga bakwai ga takwas nau kenan sha biyar sai ce wa da hadhihi saba'a to bayan wannan bakwai kuma samaniyatun sai aka ambaci takwas fi wasfil jannataini wa ahliha da aka ce ah, menene jannatan da farko da muka wali malaka maqama rabbihi jannata. to wannan lissafin na wannan aljannatan na kololuwa kuma fa bi ayi ala'i takwas aka ambata a wajen wannan lissafin sai yace ba'da wato bi adadi abwabil janna shi kuma adadin ƙofofin aljanna saboda adadin ƙofofin aljanna takwas wanda aka ambaci waɗannan aljannatai na biyun farko su sai aka ambaci fabi ayyala a takwas jere da su kamar nunin adadin ƙofofin aljanna kuna lissafi sau sha biyar ga takwas nawa eh ashirin da uku to shi kenan an samu ashirin da uku to sai ce wa samaniyatun ukura sai kuma wasu fabi ayi ala'in takwas ko kuma na daban nawa ke nan an hada talatin da ɗaya to sai wasu fabi ayi ala'in su kuma takwas daban ba a da ha bayan wancan filjannataini Kuma huma dunal jannataini lillataini huma dunal jannataini kulayaini bayan aljannatai biyun nan na ƙarshe wanda aka ambata bayan ambatan wancan farkon na biyu sai ya ce akhalan min ƙaunihi wato lura da faɗin Allah ko kuma wato wajen faɗin Allah wa min duni hima jannatayn wa min to bayan wa min duni hima su ma kun ga takwas aka ambato an samu takwas uku bakwai Nasu za su da ɗaya. sai ce fa ita ƙadar samaniyar ula duk wanda ya kudirce wancan takwas na farko wanda Allah ya faɗa a wajen katafaran ayyukansa wanda ba wanda zai iya yake ganin girman Allah da matsayinsa yake bin Allah sau da ƙafa. wa amila bi mujibiha ya aiki da abin da suka wajabta istahaqqa hatayn as-samaniyatayn min Allah to ya tantance wayannan takwas ɗin a wajen Allah wa aka sab'atan sabiqa kuma ya tsirtar da shi daga wannan bakwai ɗin na ce wanda suka gabata to wannan wani abin sha'awa ne wanda za ga alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya yi masa irin wannan amma malamai saboda dukkan da bibiyar abubuwa za ga sun fayyace irin waɗannan abubuwan to sai sura ta gaba suratul waqi'a karanta mana aya ɗaya ko biyu mai shimfiɗa Allah kai mu gobe sai mu abin da بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء بسا الله سبحانه وتعالى يبوء ونن سورة da wannan zarf wanda yake zarfu zaman ne kuma lil mustaqbal Allah yace idza waqa'atil waqi'ah idan mai aukuwa ta auku ko ba a faɗa maka ba san wacce ce ake nufi laisa liwakati haka ba ba wani rai da isa ya ƙaryata wannan aukuwar tata batun rafi'a mai ɗaukakawa ce mai ƙasƙantawa ce Iza rujjatil ardu rajja idan aka girgiza ƙasa girgizawa wa mustatil zibalu basta aka dandake duwatsu dandakewa akarat an mumbasa suka zama wata ƙura abin shekarwa to wannan sura suratul waqi'a ita ce sura ta arba'in da shida a bisa jerin saukar da wahayin alkur'ani ta sauka bayan suratu tsaha kuma kafin suratu shu'ara an gane ko malaman addul ayi sun yi sabani a cikin adadin ayoyinta malaman kufa sun tafi akan cewa adadin ayoyinta 96 ne malaman basra suka ce adadin ayoyinta 90 ne da bakwai malaman sham da makka da madina suka ce adadin ayoyinta tas'in da tara ne shi ya sanya a karatunmu na allo za ta yi suratul waƙi a taimakiyyatin wahayar tiskun wata suna aya saboda ayoyinta tas'in da tara ne kamar yadda ta faɗa mana idan muka faɗi adadi kaza wani da yawa wani kaɗan wanda suka faɗi kaɗan babu abin da suka rage wanda suka faɗi da yawa ba su ƙara komai ba saɓani ne a wajen tsayawa wasu sun tsaya waje kaza a matsayin aya wasu kuma ba su tsaya waje kaza ba a matsayin aya me yasa aka samu wannan sabanin gwargwadon yadda sahabbai suka koyar da Alƙur'ani? duk sahabin da aka tura wajen koyar da Alƙur'ani to zai tsaya inda ya ji ma'aiki alaihi salam yana tsayawa wancan shi kuma inda bai rutso an tsaya a nan ba shi kuma zai wuce shi yasa ake samun labari a wajen lissafin adadin ayoyi kamar yadda muka fada saboda ka za mu samu a wajen mutanen makka da madina da suratul waƙi'a da suratul hijir da suratul maryam su ukun nan su ne tiskun wa tiskuna aya a cikin alƙur'ani lokaci ya mana halinsa za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yana karanta wannan da Wani yana karanta wannan sura da sura gama yanzu. Wani ai ya ta farko kawai duk sauran bayanai shi ne yake neman ƙarin bayani. To, tun da sa da munasaba. Ga al'ada ba ma karanta tambaya lokacin da ta zo ta amma saboda tana da munasaba da abin namu ne da shi ta za mu karanta. Yace na ji wani malami yana karanta wannan sura suratul rahman to amma ayar sabi ayi ala rabbikuma tukadiban baya maimaita su tun da yayi ta farkon shikenan menene hukuncin wannan hakan hukuncin sa shine yi ma alqur'ani karan tsayi kawai shine wannan kuma zaka samu irin wannan irin matsubbatan nan ne masu surkulle wato alqur'ani dole ka karanta shi yadda Allah ya wahayinsa yanzu a ta malaman tafsiri yan kabi bi tafsiri zai misali ya ka ɗauki tafsirin su'idi da wasu tafsiran idan suka fassara ayar da suke kafin fabi ayi ala'i to da sun zo fabi ayi ala'i sai sun rubuta ta sai su ce kaddama da kalamu alaiha hmm. bayani akan ta ya gabata ma'ana ne dole sai sun rubuta ta sannan su sai an fasar irin ta to amma irin waɗannan za ka samu ɗan tsubbu ne wanda suka mai da Alƙur'ani, littafin bokanci littafin neman duniya Allah ya shirya wannan yace malam tambaya ta ita ce wasu cousin yan wanda wato yan wa ɗan wa da yan kani Eh, mace da namiji suke son juna amma macen eh, amma macen da tana ƙarama mahaifiyarta ta taɓa zuwa da ita gidansu namijin sai ta yi bacci yarinyar mahaifiyarta ta kuma ta fita to da ta tashi tana ta kuka sai mahaifiyar namijin ta ba ta mama ta sha tuma da shi ne nake son sanin halaccin auren auren su wannan macen da namijin wato ita wannan matsalar tana da saɓani gaskiya mai yawa bari in karanta muku akwai hadisai da kowanne ya kafa hujja da shi akwai wanda suka ce shan nonon mace ba zai haramta ɗaɗin da ta haifa ba ga wanda zai aure su da ya sha ta in wannan shan da ya kai biyar ba ba kuma tsotsa biyar ba yanzu ya ji yunwa ya sha an jima ma ya ji yunwa ya sha a yi wannan haso biyar me hujjar su suka ce akwai hadisin bukhari nan da aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana fi ma unzila ashru rabaatin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat tace daga cikin abin da aka wahayi a alqur'ani akwai san alqur'ani ayoyinsa kala hudu ne akwai wanda an shafe ayoyin an shafe hukuncin akwai wanda an shafe ayar hukuncin yana nan an gane ko akwai kuma wanda an shafe hukuncin ayar tana nan to akwai kuma wanda da ayar da hukuncin duk suna nan to sai take cewa daga cikin ayoyin akwai ayar take cewa wanda ya sha nonon mace har so goma to za su haramta ƴaƴan da ta haifa in ya sha nonon ta so goma to sai aka soke waɗancan goma sai aka bar hamusu raba'atin yi harimna shan nono hasko biyar suna haramtawa an gane ko sai take cewa ma'aiki alaihi salamu yi wa Fatima suna daga cin abin da yake rubuce wannan wata matsala sai mai faɗi muka ce za bayani akan abin da take nufi zai ci mana lokaci to sai wasu malamai suka tafi akan cewa wannan hadisin ko wannan eh wannan hadisin na ya nuna idan mutum ya sha nonon mace yana jinjiri in dai sannan daga hudu ne zuwa ƙasa ba zai haramta ba wannan kenan to sai wani hadisi da yake cewa la taharumu lamassata wal massatani warraba'atu ne. tsotsa biyu ba za ta haramta ba sha so biyu ba zai haramta ba to uku zuwa sama kenan fa kenan uku zuwa sama zai iya haramtawa to sai malaman da suka tafi akan wannan suka ce to gaskiya wannan hadisi ya nuna cewa tsotsa biyu ita ce ba matsala amma idan aka domin matsa a tsotso suka ce to wannan ya nuna ta idan har aka tsotsa so uku zuwa sama to shi kenan zance ya riga kuma ya zama abin da ya zama wasu kenan suka tafi akan wannan to sannan shi kuma shan a wani hali akwai hadisi da yake cewa shan da ake la'akari shi ne wanda ya girmama fata ya kumbura kashi me kenan lokacin da yaro yake karami bai wadatu daga shan nono ma'ana ba a yayin shi ba akan haka ko da mutum zai sha nonon wata mace ƙila an yaye shi yaro ne ɗan shekara uku hudu biyar sai ya sha nonon wata mata to ko zai sha so nawa zai iya auren 'ya'yanta domin wannan shan ya wadatu daga gare shi wannan shine mazhabin malikiya wajen malikiya suna ganin mace ko nono ta tatso aka dama fura ka sha ka ƙoshi sai ka aure ta in kana so su malikiya suna gani ba wani abu tunda dai kai yanzu matashi ko saurayi ai ka ga nono ka wadatu an riga an yaye ka to shi wannan a yadda yake nunawa shan su ɗaya aka yi to amma akwai wanda suka ce sau ɗaya ba ya haramta wallahi ba zan iya tuna hujjar su ba akwai wanda suka ce in yaro ya sha ya ƙoshi sau ɗaya to shi ke nan ta zama ummuhu hominan ruba suna hujja da cewa akwai wani daga cikin hujjarsu akwai wani sahabi ya auri amarya yana murna ta tare kenan sai wani ce kai wannan fukun sha nonon mace ɗaya tare sai ce ƙarya ne aka ce yi lalle haka ne to shi kenan ya yi tafiyayya je ya sami ma'aikin alayhi salam sai ma'aikin Allah na yi amarya kuma wai kaji wasu ke ta wai mun sha nono da ita to ya za ka yi tun da sun faɗa shi kenan to kun ga annan ba a yi tafsili ba ba a yi tafsili aka ce to kaza aka sha ba to shi ya sanya wasu ke ganin inda har ya sha ɗin. to kawai shi ɗin ta zamo ukhtuhu min ar-raba'a ya kuwa ce kamar wata suke shagidiya ko li ko li abdiya Allah ya datar da wuya wannan yake cewa malam kamar yadda muke gina masallatai da makarantu da famfuna tambaya idan ma guda ɗaya tuku tambaya guda ɗaya tuku ne wato o oh, wai mai masallaci yake cewa to ko tarzihi ake nema <laughs> to ni dai yanzu kun ga na kawo muku maganganun malamai ni gaskiya manhajina manhajina shi ne tsantseni da kaffa kaffa wannan ni gaskiya shi ne manhajina duk abin da zai zamo akwai ku can malamai to ka kauce masa ka tsira da addinin kada mutuncinka tunda na tabbatar dai baiwa Allah nan ba ita kadai ba ce mace duk abin da za a auri mace saboda ita to zai ga wasu suna da wannan abin to kawai sai ta zama ya kuwa wasu yau ba shi ke nan ba an zo da lafiya yauwa <laughs> ah, wannan yake cewa malam kamar yadda muke gina masallatai da makarantu da famfuna wa iyayenmu malam za mu iya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka mu yi aikin lada da sunan saladan ya tafi gare shi to ba zan ce maka kada ka yi ba amma ka sani ma'aiki fara sallama ba talakan lada ba ne abinda ya sa na faɗa maka haka ku taurara ku ji da ni da kai da mu da duk wani wanda ya yi musulunci a duniyan nan ɗan adam ko aljani ko Allah zai ba manzan Allah irin wannan ladar in ka ce na ilaha illallah ladan da Allah zai rubuta maka sai a rubuta wa manzan Allah irin wannan in yi sallah ladan da Allah zai baka zai ba manzan Allah irin wannan in kai duk abin da yi na ibada domin adallu alal khairi ka fa'ili duk wanda ya nuna alkhairi to kamar wanda ya aikata ne to duk alherin da za mu samu a dinin manzon Allah ya zo mana da shi to shi yasa duk wanda yayi wata ibada manzan Allah na da irin wannan ladar to shi yasa na faɗa maka ma'aiki alaihi salam ba talaka ba ne ta fuskar lada kuma abin da zai nuna maka haka ni dai ɗan guntun karatu na mara zurfi ban taɓa gani ko a sahabbai ko tabi'ai ko almajiransu wani ya ce zai yi manzan Allah sadaka jariya ba domin shi ladarsa jariyatul ila yawmil qiyama ladarsa tana ta gudana har abu tsawon alkiyama mai kiran sallah in yi kiran sallah na da Allah zai bashi zai ba manzan Allah irin wannan wanda zai yi ikama in yi ikama na da Allah zai bashi za a ba manzan Allah irin wannan duk abin da ka ciyar ko abinci ko kuɗi ko tufafi din da Allah zai baka za a ba manzan Allah irin wannan akwai ɗan da Allah ya tara mala da irin ma'aiki alaihi salam da shi to amma mimi zai ce ban hana ka ba in kai niyyar za ka yi ka zai kai Allah ba da lada wannan ce, malam Allah ya ce bai halitti mutum da aljan ba idan su bauta masa sai Allah ya fi fifita ɗan adam ya kuma bai wa aljanu shekaru masu yawa malar tambaya ta a nan shi ne mutumin kwarai yana da shekaru kaɗan na yin ibada shi kuma aljanin kwarai yana da shekaru da yawa na yin ibada malam ya abin yake ni ma ban sanya abin yake ba wannan yake cewa ah, yake tambaya ta a nan ne malam nazi wani malami ya ce idan za ku faɗi magana a kan larabawa ku daina cewa kamar misali ai larabawa 'yan iska ne to laraba ko larabawa shagalallu ne ko wani abu makamancin haka saboda ya ce ai manzo sallallahu alaihi sallama shi ma balarabe ne saboda gudun haka a daina cewa haka malam a yi mana ƙarin bayani sannan malam menene gaba mutane ne za su haɗu za su haɗu da ɗan uwansu musulmi ya wuce shi ma ya wuce ba tare da yi wa juna sallama ba ko magana ko gaisawa. To malam muna buƙatar ƙarin bayani kuma idan aka tambayi ɗaya daga cikinsu sai su ce wai su ba gaba suke yi ba malam menene hukuncin haka to na farko dai ba wai larabawa ba kowane jinsi na duniya haramun ne haramun ne ka yi min ɗinsa ka yi masa kuɗin goro don babu jinsin da babu na ƙwarai kuma a ce babu miyagu wannan al'ada ce ta da su a cikin zuciyarmu sai ka an ai in dai jinsi kaza ne to duk mutanen banza ne to wannan ba daidai ba ne duk wani jinsi na 'yan adam akwai mutanen kwarai akwai wanda ba na kwarai ba kuma kamar yadda ka faɗa larabawa su ne mafi daraja 'yan adam a dunkule ba wai wannan ya nuna ɗaiɗai ko kowane ɗayan balarabe ya fi ɗayan wanda ba balarabe a'a a dunkule wannan jinsin saboda ma'aiki alaihi salam a cikin su Allah subhanahu wataala ya shi saboda ka ba daidai ba ne, ka ce wai larabawa shagalallu ne kaga baka toge kowa ba ka faɗo ta mummunan kalma kaga baka toge kowa ba duk sahabban na masu daraja duk magabatan nan na kwarai duk sun shigo ka musu kuɗin goro ba daidai ba ne. saboda haka wanda suke ba daidai ba su ne za ka ce sun yi ba daidai ba amma ba za ka yi musu ainihin kuɗin goro ba sannan abin da ya shafi gaba da ka faɗa ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi narko ga mutanen da suka saba ba sa magana da juna yake cewa ya zama sun haɗu wannan ya kalli wani waje ko ya juya ma uwansa baya wannan ya wuce ne shine gaba to a gane akwai abin da ake kira mu'amala akwai kuma rashin mu'amala yanzu ba dole ba ne sai ka yi hudda da kowa da kowa misali ake duk abin da za ka yi sai ka nemi shawararsa duk abin da ya taso sai ka faɗa masa in ka yi tsirkin wani abu sai ka ba shi labari ba dole ba ne ko yayanka ne ko wanda yake dan wa ba sai kun yi wannan ba to amma za ku haɗu ku yi gaisawa ta mutunci abin farin ciki ya samu ka taya shi farin ciki abin da zai faru ka taya shi daje to kaga wannan haka ake so tsakanin kowane musulmi da musulmi idan an haɗu a sakan wa juna fuska a yi fara'a a gaisa a yi musafaha manzo alaihi salam ya ce idan musulmi suka da suka yi musafaha wa juna ba za su saki hannayen juna ba sai an kakkaɗe dukkan kurakuran da suka yi me ya kai wannan farala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to amma dan uwanka ne an san da kuna gaita ko abokinka kuma sai wani abu ya shiga tsakani mara kyau sai ku haɗu kuka fuskar shanu ya kalli nan kai ka kalli nan kuma ka ce ba gaba kuke ba to me kuke kama kuke yi akalla ku yi wa juna sallama assalamu alaikum wa alaikum assalamu a gaisa ya kwana biyu ya kwana biyu shike naka tafiya tafi kowa ya san ba gaba kuke ba to amma ka gan shi kayi fuska shanu ya ji sai fuska shanu to wani bahaushen ne ne hankali za ku faɗa mawa ba gaba kuke bai gaskata ku zai yi wahala gaskiya tambayar da za mu amsa a yau ta ƙarshe yake bayan haka malam yau bayan sallar asuba ina cikin barci sai na yi mafarki babu daɗewa sai na ji abu ya fita a jikina jin hakan ke da wuya sai na farka na ga kayana ya ɓaci da wannan abu to malam hakan ya saka ni ko kantan cewar azumina yana nan ko kuma a'a domin da faruwar hakan da farkawa ta babu jimawa kuma ni har yanzu ina azumina